tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sittin da tara daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma kuka ji sunan littafin shine ka zama ɗan salafiya da gaske ba wasa ba ruwan ƙafa. shi yasa duk mutumin da zai bi wannan tafarkin ko to allah ya taimake shi ya kama tafarkin tsira tafarkin manzan Allah shine kai ka ce za ka bi ƙor'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai suna abin da faɗi kenan duk abin za ka yi za ka binciki ya suka yi shine yinka kun ga akwai alheri mai yawa cikin nan Allah ya sa mana hannu to don gane da abin da ya shafi rarrabuwa saɓani da yake faruwa ko ma har ya faru cikin al'umma da kuma illolin shi to kafin kai tsaye mu je ga illar to shine na so mu dan haskaka mu ga wasu daga cikin kungiyoyi da suka samu fitan kafa santsi ya ja su suka rufta mu ji su kuma mu san su a dan tattakaice kun ga dai addinin da annabi ya zo da shi sunan shi islam inna dina inda lahil islam kuwa sammakumul musulmi na min kabluwa fi hada daidai musulunci ne an gani alhamdulillah yanzu wannan abubuwan da muka fara ji cewa manyan ƙungiyoyi da dukkanin karkasuwa a kansu aka juna don reshe to tushensu kwaya hudu ne haka dan Allah sunansa islam na farko dai rafida ne shi'a khawarij qadariyatul mu'tazila sai murji'a waɗannan akwai musulunci a ciki kenan wasu abubuwa ne da aka shigo da su cikin addini to su ne suka haifar da rudanin da ake ciki cikin addini da kuma rayuwa a yau kun ga jahilcin wannan abubuwan da kuma kin tsayawa a fayyace hakikanin yadda gaskiya take ko shi yasa al'umma suke cikin fagauniya da duhun kan da suke ciki a yau kuma wallahi kungiyoyi ma da za su dauki makamai Allah ya kyauta nan gaba kaga shi ana cikin su ya daga san wannan yanzu dai kuna gani abin da khawarij suke yi to saura mu'tazila mun gano wannan saura mu'tazila su ne yan ba mu yadda da hadisi ba waɗannan to tsiyansu bai gaza da tsiyan hawariji ba kuma ina gudun mana sannan ina gudun ma hukuma waɗannan abubuwan da muke faɗa a ƙi amfani da su a yanzu sai lokaci ya ƙuri lokacin da su malam jafar ismail albani allah ya gafarta musu suka yi ta faɗin abin nan tun abin nan bai faru ba aka yi ma'abin rukunsa kai nan kashi yanzu ga shi wankin hula ya kai mu mu duka dari kaka ce gwamnati ai mu ne gwamnati haka ne tsorancin shugabannin gwamnati ne ya haɗa mu gaba ɗaya ya kai mu dare sai dai roƙon mu Allah kai mana maganin abin nan don aka san su ko wallahi maganin cikin ruwan sanyi za a yi yanzu kalli yadda ana son a yi maganin shi'a amma wai the whole governor chief security of the state wai jin tsoron ya sa musu doka kamar yadda yan rafa iya sa me yasa an yi sakaci sun kai wani wurin kaji ɗaya kenan na biyu idan aka waye gari ana tsoron wai zaɓe ya sa mutanen nan ba za a ɗauki mataki don su gane su shiri ba koto da matsala dole ne a samu malaman da suka ce e eh, so sun ansa sunan malanta da gaske su zo su daga karantar da aƙidin mutanen nan ba zagi ba cin mutunci ba batunci ba komi a rika sawa a gidan rediyo karɓaɓɓen gidan rediyo a ƙasa lahi ina gaya muku da yawan waɗanda suke cikin wannan tafiya za su bari ba ko waɗanda suke ƙauyuka ƙarya ne kawai ake musu wallahi sun ɗauka addinin islama ne aka zo musu da shi amma jin irin waɗannan bayanan suna fitowa daga irin waɗannan malaman da suke karɓaɓɓu amintattu nagartattu ko wallahi za su bari gani ita aƙida ko doka bai hana ta sai dai ta a fili ne yake mai yake dakile shi amma matsalan ma an kana ta bayyana ko tururuwan da za ta yi a ƙasa kamar wutan karmami ne nan ba ga tana ce a sama ba ko in ka tona ƙasan za a ga da ta yi ran da ta yi yunƙura za ta taso ɓannanta zai yi yawa domin 'yan ƙasa ma ba santa ba yanzu ka je ka samu 'yan shi'a kamar yadda na kalubalance su jiya cewa su gaya maka zamanin sai da na ali shi'a sun kasu gida nawa ne ba kowane ne zai iya bayani a cikinsu ba bayan rasuwan shi kuma sun kasu nawa ne ba kowa zai iya to allah raba mu da mutuwan aƙida malai cewa kada zakar abul abbas rahimahullahu ta'ala hakika abul abbas ya ambata malam waye abul abbas ibn abbas malam waya abul abbas waya abul abbas kai fa malam kai ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah qala abul abbas fi fatihati kitabihi tun a muƙaddimar littafin shi mai suna minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalamu shi'atil qadariyya aw juhan kathira ya kawo fusako daban-daban fi mushabahatir rafida lil yahud irin yanda 'yan shi'a suke kama da yahudawa kun fahimci wannan da kyau ku mala albani ya fara karatun muktasar na wannan littafin idan allah ya tsoyata rayuwarmu jama'a ba muktasar ɗin za mu karanta ba asalin littafin za mu karanta an fahimci wannan da kyau ko dukkan shi za a karanta menene in allah ya bar mu da lafiya da lokaci da dama da kuruce mu za mu yi in ba mu yi ba inda muka sa 'yan baya sai su dasa daga nan shi sa in kuna bibiyan karatu na nadiran ne su da baka yake ɗauka na in ce zan yi sai in ce me za mu yi sau da abin muna yi ne mu da ku ba lallai ni in yi ba kila ba maki lokacin da zan yi ba ni ba ne kila wannan malamin ne kila wannan ne kila kuma kai ne an fahimci wannan da kyau ku shi yasa faɗin maganan ma na da amfani sau da kila ajali na zai sauka kafin lokacin da nike sa ran in yi wani in ya zo daga bashi kuma sai ne sai da sa sai yi haka al'amarin addini da ci gaban addini ake yin shi wani ya fara ya kai wani waje to in kai kawai sai ka dora Allah ya taimake mu ma'ala ce fahim bi haƙƙin al-yahudiyyatis sugura ibn taymiya ce lallai tabbas su ɗan shi'a su ne ƙananan yahudawa Wani zalika fahim yaltakona ma'al yahudi fi jawanibin kathira haka yasa suke dacewa da daidaito da ka yahudawa ta fi ko masu ɗimbin yawa ka bayyana ha malin yake cewa eh fa bainahum tawafuq a tsakaninsu da yahuda akwai haɗuwa wata janis da daidaituwa kabira mai girman gaske orafu zalika man nazara fi kaidata ta'ifatayn duk wanda ya bincike aqidin yahudu ya kalla aƙidin shi'a zai samu sun yi mai sun yi daidai Ya kun san wani abu ba don wannan ratsi muka yi ba ku da ƙara wani ratsin da sai an zo da aƙidin. littafin yahudu da wani ya rubuta a shafi na kaza kun ji aƙidansu littafin shi'a da wani ya rubuta a shafi na kaza kun ji aƙidansu mai bambanci akalla sai mu zo da kaman hamsin amma ma la yi turuku kullu la ya turuku jullu mu je zuwa za mu tsinci wata gaba daga cikin gabobi cikin karatu za mu sa birki ko mu daga handbrake a lokacin eh bayanan za zo kuma an karib insha Allah ma cikin ramadana din nan Allah ya taimake mu shine sai ya ce wa min awail aqaidihim alfasida yana daga cikin na farko farko daga cikin miyagun aƙidin shi'a al'imama shi ne aƙidin imama waye imam waye shugaba waye jagora kan suna cewa imamansu guda sha biyu ne ita wannan gina aƙidin yana daga cikin muguwar aƙidin shi'a da ta haifar wa musulunci da matsala wata kono bin nassi kuma suna cewa wai imamancin yana kasancewa da nassi ne har wancan da ya shiga soka wai wai nassi ne faɗe shi wahum na hadhal asli at-ta'zimul mutlaq suna girmama wannan janibi na imamancin da suke riyawa girmamawa sakakken girmamawa na kai tsaye an gano wannan to bidan farko kina imama da da lokaci jama'a da mun yi bayanin me suke nufi da imama shi yasa a cikin littafin hukumatul islamiyya na khomeini wanda lakca ce aka gayyace shi gabatar mai takin wilayatul faqih cewa duk wanda za a sa jagora ya shugabanci al'umma dole ya zan ya san addini kaga wannan maudu'i ne mai kyau to lakcan ne aka juye ta sai ta zama hukumatul islamiyya to a cikin wannan littafi ne yake cewa anna li matina, maqaman wa darajatan samiyatan لا يبلغها malakun مقرب ولا نبي mursal yace wa inna ضروريات مذهبنا mazhabina yana daga cikin abin da dole ne a mazhabin su kowa ya yadda limaman su sha biyun nan suna da matsayin da annabi manzo mala'ika na kusa da Allah bai da shi biyu na 52 ba cikin littafin da ya ƙara gaba in ka ji taɓargazan da ya zubo ko to ko ba yahudu ya gani Allah sai ya ji tsoronta ko kuma sai zo sai ya ce kai duk wannan abin kakko faɗa a bari shi kuma Allah da ya yi mu ya ce mai addinin shi ya ce in kun ga ɓanna kuka shiru kun yi laifi Ko faɗa sai dai ku faɗi bil hikimati wal mau'izatil hasana ba zagi ba cin mutunci ba tsokana yanzu wa muka zaga wa muka ci mutunci wa muka babu amma dai aƙidan ba ta da kyau an fahimci wannan da kyau wa min aqaidihim alfasida yana daga cikin ɓangaren aƙidansu mai muni a taƙiyya kun gane aƙidansu su eh munafinci na bayan fage ko izharul muwafaka الموافقة shi ne shi'a zai zo nuna maka yana tare da kai kuma kai abokin faɗin shi ne kun gani ma'ana a zahiri yana kuna tare amma a ɓoye ba ba ku tare hmm? iza laƙun na amanu ƙalu wai za kalau ila shayatinihim halu ina ma'akun yanzu ta ƙiya in aka bakka aka ce kai mata fassarar da kowa zai gane dan binni da dan mai za ka ce muna binci mazabzabi na baina zalika la'ila ha'ula wa la'ila ha'ula zilwaje haini ke allazi ya ce ha'ula'i bi wajahin wa ha'ula'i wai wannan ma wai addini ne kuma kusa an mamaki wallahi da a ce ba su ce musulunci ba ne ko ba romo da su yau da sun kafa wata ƙungiya ce ta taimakon juna wanda ba ta da alaka da musulunci suka zuba wannan tsayen a ciki ko ba Roma ba, a amma ka san inda muke da ruwa da tsaki ci wanda suka yi musulunci ne mu kuma dinnan musulmi ne kawo misali matanka ne da kawo kato zai kwana ɗakin ta ce to ina ruwanka ba kana da garanka ba kana da ruwa ko ba ka da ruwa mai ruwan <laughs> kun bai ci misali yanzu wannan katin zai kwana gidanka zai kwana ɗakinka a shimfidan da ta bashi zai kayar da saboda me saboda ka da ruwa da ita haka ne to haka cin da muna da ruwa da musulunci ko duk abin da aka kawo aka ce musulunci ne wallahi sai mun yi magana a kai shi saboda mu 'yan cikin gida ne a yi Kaya da 'yanci abin da aka kawo gida aka ce gashi nan na gida ne ka sa hannu ka ci amma wani ce baka da iko sai ka ce ya kai baka da iko me yasa ya zama baka da iko how ai ka bar kowa da abin da ya da shi a to ya fita ya same wani suna yanzu ga malam tuwon gidanka ba ruwa na da shi haka ne na gidanka fa na gidana fa haka kai ma to me yasa saboda wani abu personal ne amma yanzu da muka zo nan masallacin da muka ce mu duka islam yanzu kana da ruwa da ni ina da ruwa da kai kun gane musulunci gidan gandu ne to duk wanda ya shigo da wani abu cikin shi ya ce na musulunci ne ko Allah sai mun yi magana kan shi in ko bai san mai magana kan shi to ya fita da shi cikin musulunci ya zama fasinal amma an har ka shigo da shi ciki ko to ka shi da magana kawai Allah ya sa mu dace ko mu ba mu zage ka ba <laughs> ba za mu kafirta ka ba kuma wallahi ba ba kan magana tsakaninmu amma dai za mu faɗi yadda abin ya zama bai da kyau taqiya munafinci ce to shine sai malam ya ce wa ta shayyo a zuciyar shi kuma ya ɓoye shi an ce shi ya wani dan shi a yi ma wani malamin su tambaya ce gafata ina zaune a wani gari ne wanda ba malamin shi a sai malaman sunna da Allah ya zan yi sai ce ka saje da su ka zuwa kana masa tambaya kan abubuwan da suka shige maka duhu duk abin da suka gaya maka to ka aikata kishiyin shi misalin ka ga kasa gane Allah nawa ne sai ka je ka samu malamin halus suna ka ce da Allah malam Allah nawa ne nawa zai ce maka to kai kuma kai imani da aka zai shi aka sun Allah ɗaya nawa kenan adadin da ka so ka samu kanka hisa yaranku 'yan mata sai kun raka bincikensu kada ana zana kawon ɗan shi a shiga cikin zuciyarta ku iyakan yadda za ku fitar da shi ya kasa fita saboda su ko abin ke birge su bai da yawa abinda da zai amfane su so da dama sun fi gaba da shi shi ne matsalinsu ba za ta haƙura ta ba abin zai amfani ta ba yadda abin nan yake ta kai ga ta ruko shi an gano wannan ba ta yi ba yana daga cin problem ɗin mu malam kuma diyin da ka gaya masu ko shaɗin ya riga ya shiga cikin zuciyarsu da kana ganin shi sai kai ta'awuzi su kansu wasu ƙananan shaɗanu ne in ka ce a uzu billahi mini shaɗanar sai ka ce wa anti to in ba haka ba ita kanta zuciyar nata shaɗaniyar zuciya ce sai ka riga haɗa mata ruwan magariya tana sha ana kai ta wajen alkanawi yana dafa goshinta kun gano wani da kyau ku to in ba gaba wannan abubuwan nasu ai ka Allah da shirye da mu je karatu hali ce wa haza ya kunu fi ma fi azmafi azmanati da'afi suka ce wannan taqiyan za a yi shi a lokacin da suke cikin rauni ne zamanin da suke cikin rauni amma fi azmanatil quwwa amma san da shi a ta karfi fana haika amma ya fa'alo na hobi a halussunna wale ce karka ga irin ƙazamin aikin da za su aikata kan halussunna mina ta'azibi na azabtarwa wal katili da kisa wa abuwa la'aduwi alaihim da bayyana ko bude kobofin adawa kan ahlus sunna za Allah banda Allah madaukin sarki ya kawo mana jarumi uku a Najeriya eh shi'a zuwa yanzu ku da mun ɗanɗana kuɗinmu wallahi al'adu ku je ku binciki halin ahalus sunna fi iran ku je ku bincika wani hali suke ciki bala'in da shi'a ke sa sa ciki ko ala sai dai masu addu'a kisa da ɗauri akwai mamaki amma lokacin da allah ya tashi kari kasan da 'yan kasan musamman ahalus sunna shi sa ya kawo canjin gwamnati nan da nan ina son gaya maka wani abu kunga matsalan shi nan matsala ne wanda ta addabi gwamnatin najeriya tintini ba ku sa mamaki wallahi an rasa yadda za a yi da su ne waye zai iya shafa ma irin shi kayi abin tun zamanin obasanjo yake sanya wannan abin sanda aka zo za a yi wannan abin sai matsalin ya fado dab da zaɓi dole aka kauce jonathan ya so yayi abin da ya hana jonathan yayi matsalan boko haram lokacin da masu gaskiya suka duru gano wannan da kyau ko wanda ita gaskiya ma akwai extra gaskiya tare da su to shine suke tonin nasu outside down kawai aka wuce wurin amma aikin ba ma fara ba sau da mutum ɗaya ne ya aikin kawai gano wannan ɓangaren jami'an tsaro wannan sun cancanci masara musu sun yi abin da suka kamar kuma su jami'an tsaro kamar hankaka ne in ga farin za a ga bakin su kawai kana son kai ta ganin farin su ko kawai ka zama mai gaskiya kan da ka zama mara gaskiya ko asu <laughs> ba ka mamaki ne su an yi su ne su zauna da al'umma lafiya kawai shi san ka zauna lafiya to kai ne abokinsu ko da ake caɗan sanda abokin kuwa gaskiya ne ba in ka nemi zaman lafiya kai mai abokin shi in baka nemi ku zuwa lafiya ba ku dole ku saba dole ka ji bai da wannan kalmar dan sanda abokin kowa ba ko bai da gaskiya ne alahalin bai da gaskiya ne yanzu ni da ban ma dan sanda laifi ba ina ruwana da shi ina ruwan shi da ni za mu haɗu mu gaisa haka ne amma ɓaran agwagwafa <laughs> za su gaisa wato <laughs> in gaji ka ce ba ka yi da abokin kowa ba ne baka da gaskiya ne in ka zama mai gaskiya kawai za a to ai bai ma da laifi yana ma da gaskiya Allah maɗauki sarki ya taimake mu to Allah wannan abin da aka yi koshe musamman mu mutanen zariya da mun ga bala'i kun ga abin da suka je suke a gabari to sai ya zama muku wasan yara ومن min yana daga cikin muguwar aqidan su alfasida mummuna arraja'a aqidar raja'a fahum ya'taqiduna bi anna imamuhum al-maz'um al-gha'ib fi sirdab suna cewa wai riyayyen kagaggen shugaban nan nasu mara tabbas wanda ya buya a sokawe sayakhruju sayarji'u wai zai dawo fahum yaqifuna inda sirdab kullun suna tsayawa a wajen wannan sirdab din kulla laila intizaran li khurujihi suna sauran fitowar shi wa kada o dabbatan wa silahan sun aje dabba da makami wa na bismihi suna kwala mai kira kullum wa haka za kullum laila duk dare haka suke taruwa amma doki ado madadin a kawo mai martaba ya rika hawa an ji in ba ba za su ba mai martaba ba don me ba su kawo mana mai yanka kafiri ba ai mu doki amfani shi biyu ne ko hawan sallah da shi ko mai yanka kun gano wannan da kyau ko amma dai kawai ji ana kai mu wani kato kuma shi ba fitowa zai ba yana yana jin tsoron Donald Trump a ma tsoron Donald Trump ba to ya fito bana jama'a mu ba gashi mun fito ba an ce wa jarumi da zai yaki duniya yana cikin rami yaki fitowa kuma kulla na kai mai ingarman doki Allah da ya raba mu da wannan fitina to ita wannan aqidar raj'at in shi'a ba fa nan ta tsaya ba hatta sun ce na ali zai dawo duniyan nan imamansu duka za su dawo duniyan nan so sun yadda da cewa mamacin ya gara ma zai tashi suna cewa a immansu ba sa mutuwa sai sanda suka su kuma suna iya dawo duniyan nan sanda suka su akidar raja'a kenan wa min aqaidihim fasida malaci yana daga cikin aqidan su mummuna adamu iqamatul jam'i wal jama'ati illa khalfa imamin ma'sum ba sa tsaye da sallan jam'i da sallan juma'a wai sun ce sai imami ma'asumi ya bayyana yasa an kaga ɗan shi'a masallacin ku na juma'a ya zo farautar mutane ne ko ta da husuma za ka ga mu masallatan mu sai dai mutum ya zo ya taqiya amma in mun san kai ɗan shi'a ne zamu gama kawa ne. nan wajen musulmi ne da Allah ka tafi Husainiya can ku shuga tsiyanku ku gano wannan da ke ku ba wani fitina domin gaskiya malam kar su zo su tada mana da fitina muna zaune zaman zaman mu haka ne mutane ba sa fahimta in kana zaune lafiya ko kakka bude ma fitinan ne kofa ya zo fitine ka kana ganin zai fitine ka ko sai ka lallaba ga yamma mu jama'an tsaro kun gan shi can su sai su tattaro su tattaro shi sai su yi sai su da shi su sun sayan da za su yi da shi kumina ka'idihim yana daga cikin muguwar aƙidansu ta azimul kuburi girmama kabarruka su yan a suna bautan kabari bizabahi suna makabari yanka wa tawaf da kewaye shi wasu sujud suna makabari sujada wa ruku da yin ruku'u wata kabila sumbantan kabari wa zuwa da yin kabbakance fahim sadatu ubadul qubur sune shugabannin masu bautan kabarruka wa bi khassa al qubur allati an na hali alil bait musamman ma kabarin da suke sha na iyalan gidan annabi ne ahlul bait haba shida kabari suke na karya sai na ahlul bait yana na misra din da gaje gari in yan sha sun yi karfi sun yi kabarin fatima a wurin makariya suke yi suke shi sa da yin da 'yan shiya suke bin da mutanen su ko suka ce makabartan su gaje ga fulawa gaje ga abubuwan da suke yi saboda suna digicin addinin su bauta makabari wanda annabi ce la ji alkabari wasanan ya obat. kar ka bari kabari na ya zama gunki da za a bauta mashi za mu tashi wa min a ka'idihim. tajwizu al-mutu'a subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum